alhaki na amma gwada ma ga ciki ne shi hakuri da kukan kwaɗi kuma ga gani ko ce shi na da tarayya na sai da hakuri da yayan yara ɗiya muna ba dai na busa ƙaunar ka ne ina duka mu kurciya ko shuja ashe ko ko ta sabili shallo ba kai ka kama na dango ba haba dan gwanji ba zuwa yalo ba kusa ki haka ni sai abu ja ta yaji mu ta ajane gwanja da yaro da kika tare eh ta so mu kun ta bashi shallalla kusa ta ki ni ta bashi kulaje ina in ce in kici da hanyar gwanja da kada haɗu ne ba ta an kun zo kusa bai ne kuke ma

daji zakange ban za ba ma maza zo da ɗaya ba e ke zo ka ce ba mai ga su ba da gaskiya muka gaida ya ye ku ba da ce ba amma za ba ya Allah shi ka mu ko mu kira ne mai zama ya kashe ba ta hadi hadisi da gudu ga ɗan maza anana ai ko da da gangarar gebe na hadisi ta gani in da dai a ba ka yi masa da ya kuma ki gami da iyawa kusa da so ku ba ku ma mai santa da yau ku ga kara da gwanewa kusa ta gani shi mai son ka ba su son ka mace ba amma ki yin ka bai san ka mace ba bai kisa kwasa da shanye ranka mai son ka ne shi almowa ne mai son ka ne shi ka ta kanda ai shi kamar da ya ga ta kai shi bai sha ka ba bai ci mu ba Allah shi kai mu ko mace ne a cikin ka gado arziki da ba Allah na ko habani ja eto ya tagara ye ashe ni kauna haruna kauna kanye dogara waya wo garin ku garba kumanda ina dan jaura da mu da garba kumanda bai rena ba kadirin a arwa Allah shi kamar gaya da Allah masa ruwa gaba da shi mai zo ruwa shi sha da gobe ban san abin da gobe ta kai ba duniya duk mai son kane shi almowa ne na gode ta kaji kauna kan ne hakimi ta ka gado arziki da ban Allah na biya maza da Allah ku ba bani zan da ka na in dai ba ku bani in ba kaina in yi da kurciya da zawa kanta ashe da ada dan gidan tsirran gawo yaro na gani kwadai na ki ne duniya ni ta ata kaji kauna kani abu ja ni kai mu kwazo lele yan mata ina faɗa muku zance abu ja lokana ki komo jamnu ma ka lokana ta komo gwanja kusa sai na hidan da mawulgawa ai sai na zuwa ɗari da Je voudrais qu'on applaudisse très très fort, s'il vous plaît. C'est tout le patrimoine culturel du Niger qui s'exprime ce soir. Nous remercions tous ceux qui nous suivent simultanément dans tout le Niger profond. Je voudrais qu'on la réapplaudisse, s'il vous plaît. C'est un monument vivant de la culture nigérienne. On l'applaudit très très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, je vous le rappelle, elle a 92 ans. Et je voudrais que ça s'applaudisse, s'il vous plaît. C'est un moment, c'est un monument vivant de la culture. Je voudrais qu'on l'applaudisse non-stop, s'il vous plaît. On se lève pour l'accueillir. C'est un moment exceptionnel, un moment inédit. Merci, Monsieur le ministre de la Renaissance culturelle.